This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu fage ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar takwas ga watan Maris na shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To jiya Juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya nuna alamar cewa a shirye yake ɗauki matakin soja kan Iran. sai dai idan har kasar ta amince da wata yarjejeniya za ta daƙile shirinta na nukiliya shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya juma'a kanada ta kwashe shekaru tana kwarar amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo daga nan za a yi cewa dabban mata ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan biranen ƙasar turkiya a yau asabar domin tuna da ranar mata ta duniya inda suke nuna adawa da rashin daidaito cin zarafin mata kanin labaran kenan A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta sanar da jerin sunayen wasu mutane da ke ba da tallafin kuɗi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar sannan kuma ta umarci a rufe asusun ajiyarsu da ke sassa daban-daban na ƙasar. Allah ya sa kwalliya za ta biya kuɗin sabulu amma in dai da gaske ake to gwamnati ba wai faɗi ɗaya za ta yi ba ko ta ce ta rike akan kone ba a'a ya kamata a kamo su a hukunta su kamar da doka ta tanada. Kamar kowace ranar Asabar yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya. Sannan kuma muna tafe da darasin azumin watan Ramadana baya ga haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya. To zama assalamu alaikum da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya nuna alamar cewa a shirye yake ɗauki matakin soja kan iran sai dai idan har ƙasar ta amince da wata sabuwar yarjejeniya da za ta daƙile shirinta na nukiliya da ke ci gaba cikin sauri za a samu wasu kwanaki masu ban sha'awa a gaba abin da zan iya gaya muku kenan kamar yadda ya shida manema labarai a ofishin obal a ranar juma'a trump ya sanar a wata hira da yi a gidan talabijin na fox business wanda aka naɗa a daren ranar alhamis da safiyar juma'a cewa ya aiki da wasiƙa ga ali kameni yana mai shaida shugaban ƙorin iran cewa zai fi kyau ga iran idan har suna son yin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya idan dole ne mu shiga da ƙarfin soji zai zama mummunan abu gare su in ji shi yayin hirar trump ya ce amurka ta gaza cin matsaya ta ƙarshe da iran kuma ya yi nuni da cewa idansa na kan rijiyoyin man ƙasar. shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya juma'a cewa kanada ta kwashe shekaru tana kwarar amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo tare da yin barazanar sanya haraji kan kanada tun daga ranar juma'a da yake magana da manema labarai ofishin oval trump ya ce gagarumin haraji kan nijar ke sanya wa kayayyakin kiwo da katako na amurka ya sa amurka ta kasa sayar da kayayyakinta a kanada ya ce sai dai idan kanada ta amince ta yi watsi da su to zai sanya wa kanada irin wannan haraji a ranar alhamis inda ta gabata ne trump ya jinkirta tsawon makonni hudu kan sabon harajinsa na kashi 25 cikin 100 kan galibin kayayyakin da mexico da kanada ke fitarwa zuwa amurka ya ce ya jinkirta harajin mexico ne bayan ya ji kai tsaye daga bakin shugaban kasar mexico claudia sheinbaum wadda ta ce gwamnatin ta taimaka wajen dakile kwararar bakin haure da kuma muguwar kwayar fentanyl zuwa cikin amurka shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin sauye-sauye ga shirin gafarar lamanin karatu ga ma'aikata wanda zai hana ma'aikatan kungiyoyin sa kai da ake ganin sun tsunduma cikin ayyuka marasa kyau cin gajiyarsa wani umarnin zartarwa da ya sanya wa hannu a ranar juma'a ya umarci sashen ilimi da ya sauya shirin don hana tallafin lamani ga masu karɓar bashi. zai hana gafarar lamuni ga mutanen da aikin suke da alaka da shige da fice ba bisa ka'ida ba da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje ko wasu ayyukan da suka saba wa doka majalisa ta kirkiri shirin a cikin shekarar dubu biyu da bakwai don karfafa ayyuka a cikin gwamnati ko kungiyoyin sa kai yana suke duk wani bashin karatu da ya rage bayan masu karɓar bashin sun biya har na tsawon shekaru goma yayin da suke yin wani aikin al'umma yana baiwa ma'aikatan gwamnati da malamai da 'yan sanda da malaman addini da kuma wasu ma'aikatan sa kai da sauransu dama labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc An jima kaɗan sarfila Hashim Gumel zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu fara da rahoton namu na farko. biyo bayan sanar da jerin sunayen wasu mutane da ke ba da tallafin kuɗi ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi inda gwamnatin ta ba da umarnin da a rufe asusun ajiyar su da ke sassa daban-daban na ƙasar komi hakan ke nufi wakilinmu na yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kamar dai yadda hukumomin najeriya suka nuna cewar wannan mataki yana zuwa ne kan ka'ida a cikin dokoki na hamsin da ke cikin dokokin yaƙi da ta'addanci a faɗin najeriya wanda aka samar a shekara ta 2002 waɗanda ke cikin jerin sunayen waɗanda ke taimaka ma ta'addanci a sassa daban-daban na Najeriya waɗanda suka fi ɗaukar hankula su haɗa da wani Musa Samuel Iba wanda hukumomin Najeriya suka zarge shi da tallafawa aikin ta'addanci musamman na ƙungiyar nan da ke rajin kafa ƙasar biafra ta ipoc da ke yankin kudu maso gabashin najeriya da kuma 'yan kungiyar nan talakurawa waɗanda yake 'yan bindigar daji ne da ke mummunan aiki musamman na ta'addanci a sassa daban-daban da ke arewa maso yammacin najeriya kan wannan mataki ne na yi magana da wani malam kabiru adamu da ke jagorantar wani kamfanin tsaro a najeriya ya ce Uh, wato wannan uh, mataki wadda ita gwamnatin najeriya ta ɗauka ta ƙarƙashin shi minista na shari'a mataki ne wadda ya dace da tanade-tanaden da ke dokar hana ta'addanci wadda aka yi mai gyara shekara 2022 a cikin waɗanda aka gabatar da sunayensu har da shi wannan mai kirarin awari a yankin kudu maso gabas wato biafra kenan wadda ake cewa simon ekpa wadda yake zaune a ƙasar finland to wannan matakin zai taimaka sosai wurin tabbatar da cewa an hukuntar da shi to akwai sauransu kamfanuka wadda ake tuhuma su masu daunoyin ta danci ta ban hanyoyi daban-daban. Ganin cewa wannan matakin ya shafi bankunan kasar da hukumomi ke bukatar su na ganin cewa sun tashi tsaye wajen ganin an datse waɗannan asusun ajiyar 'yan ta'adda wani ma'aikacin banki na zenith bank wanda ya bukaci a sakai sunansa ya ce to ai wannan abu ba sabon abu ba ne sannan kuma wannan abun da gwamnatin tarayya ta ba da umarni abu na wanda ya zama cewa da an kawo umarni daga gwamnati inda akwai legal bakin bankuna za su yi sauri su aiwatar da dokar da gwamnatin tarayya ta bada akan wannan umarnin Alhaji Aliyu Orojiwa Mako wani mai sharhi ne akan al'amuran yau da kullum a Najeriya dangane da wannan dambarwa ya ce. Allah ya sa eh, kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. an taɓa yin irin wannan a baya lokacin 'yan boko haram aka ce akwai wasu wanda aka gano suna taimaka ma wa'annan mutanen banzan ba wanda ya san inda wannan magana ta tsaya a najeriya har gobe cin hanci da rashawa ya yi katutu a cikin harkar tsaro a najeriya amma inda dai da gaske ake to gwamnati ba wai faɗi ɗaya za ta yi ba ko ta ce ta rike akan kone ba a'a ya kamata a kamo su a hukunta su kamar da doka ta tanada lamido abubakar sakkwato muryar amurka daga fatakwal nigeria to madalla a gaida lamido abubakar sakkwato shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye yanzu kuma sai a gyara zama a saurari ci gaban labaran duniya. dabban mata ne suka gudanar da zanga-zanga a titunan biranen ƙasar turkiyya yau asabar domin tunawa da ranar mata ta duniya inda suke nuna adawa da rashin daidaito da cin zarafin mata a bangaren asiya na istanbul mata sun saurari jawabai da raye-raye da rera waka yayin da ɗimbin 'yan sanda ke kula da su jama'a adiya bakir birni mafi girma a kudu maso gabashin turkiyya da ke da rinjayen kurdawa sun gudanar da bukukuwan samun zaman lafiya da ne tsagaita wuta da manyan kurdawa suka sanar a makon jiya masu suka na zargin gwamnatin shugaba recep tayyip erdogan da sanya ido kan takunkumin da aka yi wa mata da kuma rashin yin abin da ya dace wajen magance cin zarafin mata. daga ƙarshe akalla mutane goma sha ɗaya ne suka mutu kana wasu talatin suka jikata ciki har da ƙananan yara biyar a harin makamin mai linzami da rasha ta kai a gabashin birnin da profilia da ke gabashin ukraine cikin dare kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen gida ta ukraine ta sanar a ranar asabar ma'aikatar ta ƙara da cewa an kashe wasu fararen hula uku a wani harin jirgi mara matuki ya kai a yankin kharkiv da ke arewa maso gabashin ƙasar ma'aikatar ta ce sojojin na rasha sun kai wa da profili hari da makayin linzami da dokoki da jirage marasa matuka inda suka lalata gine-gine masu hawa takwas da motoci talatin a yayin da suke kashe gobarar maharan sun kai hari inda suka lalata mota kashe gobara ji ma'aikatar ta kafar telegram ma'aikatar ta wallafa hotunan wasu gine-gine da suka ruguje kuma ke ci da wuta da masu aikin ceto na kwashe baragwazon gine-gine a profilia mazauna kusan mutane 28,000 kafin yakin yana yankin donex na gabashin ukraine mai tazarar kilomita 22 daga kan gaba arewacin babbar cibiyar pokrovs wadda sojin rasu kwashe makonni suna kai hari. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. a yau shirin zai kawo muku rahoto ne akan wata zanga-zanga da direbobin manyan motocin dakon kaya a najeriya suka gudanar a jos babban birnin jihar plateau domin janyo hankalin mahukunta a akan irin cin zarafi da ake musu akan manyan hanyoyin kasar har da kisa ba da ɓata lokaci ba ga zainab babaji da ƙarin bayani akan haka Direbobin manyan motocin da ke safarar kayan abinci zuwa kudancin Najeriya sun buƙaci gwamnati da ta ɗau mataki kan kisan 'yan uwansu da garkuwa da waɗansunsu da ƙone motocinsu da wawure kayan abinci da wasu ɓata gari da ke sanya shinge a kan hanya ke yi a sassan kudancin ƙasar. Direbobin wanda suka gudanar da zanga-zangar lumana a Jos jihar Filato sun rike kwalaye da ke da sakonnin cewa ya isa haka a kare rayukan direbobi ba tare da nuna kabilanci ba a tabbatar da tsaron lafiyar direbobin manyan motoci daga arewacin Najeriya da sauransu. Na fara da jin bayani daga direbobin. sunan Abubakar Muhammad Elka. A duk sanda za mu yi lodi a cikin garin Jos, gaskiya muna cikin tashin hankali da fargaba. Saboda yanayin yadda muke iske kanmu da zaran za mu doshi kudu. Da zaran from Benue ka bar Benue kana neman Inugu to ka shiga tashin hankali. Kana kafin ka je express, kana zuwa express kuma sai abin da ka gani har ka isa Fatakwal. tashin hankali daban za ka je main checking point na produce main checking na produce ka biya su kuɗi kana yin gaba za ka ga checking point din sojoji ga kuma wasu yan iskan za su ce sai ka ba su almost dubu arba'in hamsin talatin idan ka tsaya ba su hakuri za su ce kafin su irga kaza in baka ba su ba sai dai ka ji ruwan duka ko yana sauka kan mota shi kuma mai mota ya baka arziki ne yau ka damai da mota a fashi gobe ka damai da mota a fashi kaga wani damuwa ne zai ce kai mai bige-bige ne ba zai iya da kai ba yau mu kuma abinci muke zuwa nema ba wai tashin hankali ba duk wanda ya dau motar miliyan hamsin ya baka ya baka ne ka je ka rufa ma kanka asiri to don haka muna kiran gwamnati ta dube mu da idanta mai adalci ta bi mana kadin mu dan girman Allah yanzu dai mecece bukatar ku mu muna so gwamnati ta taimake mu ta taimake mu from mu damuwar mu daga okigwe daga okigwe zuwa umayya a nan muke fuskantar damuwa da express inuku don haka gwamnati ta dube mu da idanta mai rama muna biyan haraji duk sanda da mu shiga sai mun biya haraji amma kuma wasu sai su fito mana illegal mu kuma ga kudin da masu kaya suka bamu da masu motar mu tun masu motar mu suna kira mu da barayi har sun zo sun fahimci abu sun zo sun fahimci abu kamar me suke muku ne ai har kisa an yi kisa ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba ma adadi yanzu ina faɗa ma akwai motar mu ma da an ɗauke ta da kaya da direbobi, har yau ba ga motar ba har yau ba ga motar ba to dan Allah me muke abin nan haka mu ba masu neman tashin hankali bane a taimake mu sunana Aliyu Adam ana kirana da Ali Sumol ai cin zarafi duk satin duniya in za mu tafi fatakwal ba ma ma iya bacci akan gadajen matanmu saboda tashin hankalin da muke fuskanta a kan hanya a zahirin gaskiya abin fa kullun dada gaba-gaba yake saboda tun ana maganar zagi an dawo dukan mota an koma dukanmu kuma yanzu abin ya koma daukar rayukanmu yanzu a dan wannan tsukukun an rasa rayuka ba adadi motocin gombe motocin fataskun motocin bauchi motocin jos motan lafiya banda motocin kano zaria kaduna duka muna cikin wannan tashin hankali da wannan masifin yanzu dai gargadi kuke bayarwa dai ko me mu ba gargadi muke bayarwa ba saboda mu ma 'ya'yan gwamnati ne muna roƙon gwamnati ne da ta duba halin da muke ciki saboda kariyar da take ba mu tsakani da allah ya yi karanci soja da ake kai su hanyar sabida su kare mu da su ake hada baki ake zalunta mu zargi dai kake yi kenan ba zargi nake ma ba ina da garanti ina da evidence sabida ko yanzu in ka je wurin ma'aikata yan iska kana maganan ma'aikata a je a kira su za su ce ka je ka kira su in kuma muka je muka samu sojoji muka musu magana za su ce a ai yan iska ne ko ku je ku sallame su ku dau mota ku ku bar wurin su ba za su iya ba kenan ba jami'an gwamnati ke tsare ku ba yan iska ne suke tsare mu in muka yi atam din mu kira ma'aikata za su ce mu je in mun je mun samu sojoji mun faɗa musu za su ce ai kuɗin su ne kawai mu sallame su mu dau motar mu mu bar wurin abin nan ya faru ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba ba biyar ba to muna kira ga gwamnati tun abin ana magana duka yanzu kuma an koma magana kisa ne sabida tsakani da allah an ka hau express din inugu zuwa fatakwal daga get din nan har ka je fatakwal kana cikin tashin hankali an ka ga hankalinka ya dawo jikinka to ka shiga cikin garin fatakwal ne ka hau gadar obibo a gadar eleme tun yaushe kuka fara fuskantar wannan matsala abubuwan na ya fi shekara goma tun abin yana kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan to tun da abu ya koma da ɗaukar rayukan al'ummarmu shine yanzu muke kira ga gwamnati da ta duba halin da muke ciki abin ya ishe mu tsakani da Allah tun da yanzu abu ya koma ga magana ɗaukar rai dole mu kira gwamnati da magana ne akan kuɗi kuma muna ba da kuɗin to yanzu kuma abu ya koma da ɗaukar rayukanmu yanzu akwai motar 'yan uwanmu da suka kama daga nan in ka fita a lobanta zuwa kaje je okigwe sun kama motar sun requestin miliyan talatin sun turo da wani akan akan ɗin da suka turo akan ɗin america ne korin akan ne muka ce to su bayar da waya mu yi magana da 'yan uwanmu suka ce ba za su bayar ba bayan sati ɗaya sati biyu mun zo muna ta addu'a sai suka daɗa kira ba za mu zo mu karɓi motar mu ba muka ce mu 'yan uwanmu ne damuwarmu suka ce to 'yan uwanmu nan fa sun zo guduwa sun kashe su mu tura miliyan goma sha biyar za su fito da mota express ɗin okigwe muka ce to tunda kun riga kun kashe mana 'yan uwa ai mota ba ta da amfani a wurinmu sai suka ce aka fita a harkarsu bayan sati ɗaya da suka ga ba a ƙara neman su ba sai suka daɗa kira wai fa ba wa wa'annan 'yan uwan namu suka kashe ba wasu direbobin dangote ne sun yi atem ɗin guduwa suka buɗe musu wuta to an ce su ba yar mujimuryarsa har yanzu ba su bayar ba kimanin wata ɗaya kenan To da a gaida Zainab Babaji da wannan rahoto. A nan ne kuma za mu dasa aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a Zainab Babaji da ta hada mana wannan rahoto da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Fiona wa Mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ku makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. madalla ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida da ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makeri Datti. tare da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski ba da raka da kuma Musa Malam Indu Kazawai. Suka ce salam VOA a yadda kasar mu ta jamhuriyar Nijar ta mallaki rijiyoyin man fetur da dama ta kuma ke sarrafa su iya son ranta ba tare da katsalandan na wata ƙasa daga ƙetare ba. Gaskiya ko kaɗan bai kamata a bar 'yan ƙasa muna ɗanɗana kuɗar mu ba wajen neman siyan man da tsada. Da fatan gwamnatin mu ta Nijar za ta duba kuma ta kawo mana sauƙi. Sakon Sama'ila Agnes Malam Fattori, mazaunin Difa a jamhuriyar Nijar ya ce muna kira ga 'yan uwanmu matasa kan cewa mu ƙara jajircewa wajen ninka ayyukan ibada domin wannan wata ne na neman rahamar mahalicinmu. Allah ya sa muna cikin 'yantattun bayi. Amin. Sakon Shehu Adamu Rijau kuma ya ce ɗan gidan shugaban Najeriya Tinubu yana bi jihohi yana bayar da tallafi alfarma wannan wata na Ramadana. To sai dai mu ce Allah ya saka da alheri. Sai dai kuma su fa mutanen karkara labarin wannan tallafi kawai suke ji. Sako daga Garba na halikan ba da Sarkin Gabas bahar Bashir Illelal Yari birnin Kebbi. Suka ce don Allah BOA Hausa ku miƙa mana saƙon jinjinawar mu ga gwamnatin jihar Kebbi na kammala babban aikin ginin babbar sakatariyar jihar Wannan kuma saƙon ya fito daga Abba Kelu Madukuru tare da Abubakar Hassan Difa da Alhaji Gwani Maduru Gabas daga Jamhuriyar niger Suka ce salam VOA Hausa dubin gaisuwa da fatan alheri a gare ku. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu yi kira ga hukumominmu na niger da ma na AES baki ɗaya da su tashi su samar da kayayyakin yaƙi na zamani ga jami'an tsaro saboda yakan 'yan ta'adda. In ba haka ba to ba za mu iya magance su ba. Da ƙarshe muna muna addu'ar Allah Ubangiji ya kawo mana dawwamamman zaman lafiya a nahiyar mu ta Afirka baki daya. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Suleiman Alhaji Bahari mai watsa labarai na ƙungiyar masu kira ga sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar da magaram. Ya ce ina jajanta 'yan uwa da iyalan Alma Umaru tsohon ministan kasuwanci na ƙasar mu ta Nijar kuma shugaban jam'iyyar RPP wanda Allah ya mishi cikawa a jiya Juma'a a babban birnin Yamai na ƙasar mu ta Nijar. Allah ya ji kanshi da rahama Allah ya gafarta masa mu ma idan tamu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. Albarkacin watan Ramadan ga wannan. Eh, Gidi Abdurrahman Difa Nijar. To ni gaskiya darsan Ramadan a kaina zan iya cewa Eh, ramadan gaskiya ina alfahari da zuwan ramadan a kodayaushe domin ina karfafa ibaduna a ciki ina yawaitan karanta ƙura'annai ina yawaitan zuwa masallatai domin eh, sauraron wa'azi eh, kana kuma a gaskiya lokacin ramadan idan ya yi a yaushe babu wani irin waɗansu abubuwan da bai dace ba musamman dai na karfafa dai komai a bisa kan al'amuran eh, ibada domin saboda eh, ibada a cikin watan ramadan eh, yana limkuwa ne kamar yadda mu ke faɗi a yaushe dangance da haka nan gaskiya nake yawaita ibada na a ciki Assalamu eh, alaikum ah, ni na Abubakar Isufu eh, ina ɗaya daga cikin eh, matasan da ke cikin kungiyar da ake kira CCGP ko ko ce haɗakar kungiyar matasa da ke a da'irar birnin Difa. Don ka tasirin azumi akan kaina ko ko akan matasa gaba ɗaya ganin cewa azumi yana da tasiri sosai. inda za ka ga masallatin ne yanzu idan ka je za ka gani cikin kashi tasa'in cikin ɗari duka matasa ne matasa ne a sahun gaba kenan wannan yana nuna cewa matasa suna samun nutsuwa sosai kuma suna kwaɗaita da falalar da a cikin shi wannan wata na ramadana suna eh, sa kansu ga ibadu kuma suna saduda suna barin duk irin abubuwan da suke yi ganin cewa an ka duba a cikin da'irar birnin difa a lokacin da ba azumi ba za ganin matasa suna shagala diya bisa ayyuka irin na asha kaɗe-kaɗe da sauransu mai amma da an ce watan ramadana ya yi za ka ga kowa ya bar dukkan wani abin da ka san na matsala ne an aje shi gefe an dawo ana sauraron wa'azi masallaci ne da maraice ko da yaushe ka je ka iske matasa ne suna nan sun taru sun cika matsalaci ne suna dukan darasi suna sauraron wa'azi suna duka abubuwan da ya kamata tumadalla masu sauraron mu ga wannan saƙon. ku shin kuna neman labarai da ɗumi-ɗumi da sharhi ko hirarraki na musamman daga masana a fannoni daban-daban na rayuwa to ku garzaya dandalin whatsapp na sashen hausa na murya amurka domin samun biyan bukata za ku iya bibiyar mu a kan lamba kamar haka alamar karawa ɗaya wato plus one sai ku saka biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara zan sake maimaita lambar alamar karawa ɗaya biyu sifili biyu hudu hudu biyar shida uku takwas tara kada ku bari a barku a baya sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu To madalla da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. jiya juma'a shugaban amurka donald trump ya nuna alamar cewa a shirye yake ɗauki matakin soja kan iran sai dai idan har ƙasar ta amince da wata sabuwar yarjejeniya da za ta daƙile shirinta na nukiliya da ke ci gaba cikin sauri za a samu wasu kwanaki masu ban sha'awa a gaba abin da zan iya gaya muku kenan kamar yadda ya shida manema labarai a ofishin oval a ranar juma'a trump ya sanar a wata hira da yi a gidan talabijin na fox business wanda aka naɗa a daren ranar alhamis da safiyar juma'a cewa ya aiki da wasiƙa ga ali kameni yana mai shaida shugaban korin iran cewa zai fi kyau ga iran idan har suna son yin tattaunawa kan yarjejeniyar nukiliya shugaban amurka donald trump ya faɗi jiya juma'a cewa kanada ta kwashe shekaru tana kwarar amurka da haraji kan katako da kayayyakin kiwo tare da yin barazanar sanya haraji kan kanada tun daga ranar juma'a da yake magana da manema labarai a ofishin oval trump ya ce gagarumin haraji kanada ke sanya wa kayayyakin kiwo da katako na amurka ya sa amurka ta kasa sayar da kayayyakinta a kanada ya ce sai dai idan kanada ta amince ta yi watsi da su to zai sanya wa kanada irin wannan haraji shugaban amurka donald trump ya ba da umarnin sauye-sauye ga shirin gafarar lamanin karatu ga ma'aikata wanda zai hana ma'aikatan kungiyoyin sa kai da ake ganin sun tsunduma cikin ayyuka marasa kyau cin gajiyarsa wani umarnin zartarwa da ya sanya wa hannu a ranar juma'a ya umarci sashen ilimi da ya sauya shirin don hana tallafin lamani ga masu karɓar bashi. zai hana gafarar lamuni ga mutanen da aikin suke da alaka da shige da fice ba bisa ka'ida ba da kungiyoyin ta'addanci na kasashen waje ko wasu ayyukan da suka saba wa doka To da haka kuma shirin namu ya zo karshe sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin. a madadin sarfi lahashin gumel da ya tiyan gabatar da shirin da fiona wa mainan dudu da ta bada umarni da ma mu na yanzu ni zahra aminu fage nake muku fatan alheri daga nan birnin washington dc a sha ruwa lafiya